ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘yan musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mana maraba da kuma lale zuwa ga ranar mu ta uku ta tafsiri lahadi litinin yau talata rana ta uku kuma allah da ikonsa ranar shida ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da yau za mu tashi ne aya ta 117 yau za mu kammala ma'ida insha Allah inda hali mu shiga sabuwar sura suratul an'am da aka gafata malan karanta Allah ya mana buɗi na alkhairi ya ba mu fahimta Qur'ani yadda ya kamata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بارك الله فيك تو da yake ba تنبوي da domin jiya mun ce idan muka samu tambayoyi a hannun rubutattu sai na je na yi nazarin su da mun zo kan fara tafsiri sai mu karanta sun ba da amsa to ba mu samu ba tsarinmu kamar ka na gaya muku jiya in kana da tambaya rubuto ni kuma in je in yi research in yi bincike a kai saboda ilimi amana ne amma wannan bai hana idan ba a rubuto ba a ƙarshen karatu in akwai tambaya ta baka babu laifi za mu iya amsawa don mu san da tsarin da muke kai ɗaya kenan na biyu akwai abin da muke kira ta'aqib a tafsiri ma'anar ta'aqib ko da an yi fassara an wuce idan ka je wajen bincike ga ga'a ah, wannan bayani ya kamata ka koma kan shi sai ka koma kai shine at to ina da ta'aqib guda biyu kan abin da muka riga muka kammala ya wuce a baya taqibi na farko su alhawariyun sun ce hal yastati'u me rabbuka to amma ɗaya daga cikin malaman qira'at al-imamu ali ibn hamza al-kisa'i imamul kisa'i malamin kira'a ne shi a tasa kira'ar yakan ce hal tastati'a rabbaka kalli magana me muke da shi a qur'ani me malai karanto mana hal yastati'u rabbuka shi kuma sai ce hal tastati'a rabbaka what's the difference kuma wannan kira'a haka sayyidina ali da uwarmu na aisha haka ta yi da kuma ibn abbas da mujahid mujahid malamin tafsiri har suna cewa in kana neman tafsirin ƙur'ani idan ka samu daga mujahid to aka ƙara samun karatu idza ja'aka tafsirin an mujahidin fa hasbuka bihi tafsira dan ya ce sai da na karanta Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe gaban dan Abbas every aya sai na tambaye shi a karatu ne far na certificate ba no to shi abin da yake cewa hal tastati an tas'ala rabbaka yana ganin yana da nauyi kace hal yastati wa rabbuka amma ba ita ce qira'a shahararriya ba wannan shine ta'aqibi na farko ta'aqibi na biyu wani ya tambaye ni shin lokacin da suka roƙi a saukar musu da ma'ida shin an saukar da ita ina jin na ba da amsa jiya to ma akwai ƙarin haske domin ina dubawa sai na ga hadisin abdullahi dan amur dan al'as kuma shi wannan hadisi, wato al'imamu ahmad shakir ya inganta shi cikin umdatu tafsir cewa lallai an saukan musu da wannan ma'ida din kuma da suka kafirce sai Allah ya mai da su ainihin birrai kun san birrai jam'in biri musikhu qirada wa khanazir malam suka zama aladu pigs da biri nabi isa na kallon suna kuka a biri kwana uku kuma they are destroyed ai dama Allah ya ce zan yi azaba ga wanda ya ki <clears throat> to wannan magana ta tabbata ko da dai akwai wasu masu ganin cewa ba ba halaka ba saukar da wannan abu din ba misali to wannan su ne ta aqidi na guda biyu ina fata an gane ko an ja hankali na cewa akwai waɗanda ba sa jin hausa ba duk suke jin hausa ba a nan jiya da samun wannan maganar so an yi roƙo kamar yana da matukar muhimmanci a ringa sirkawa da turanci domin saƙon aina kowa da kowa ne shi musulunci ba saƙon wata kabila ɗaya ba ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ga dukkanin mutane ne so i just talked about some few things i said yesterday most especially on the people that ask Allah to be given Al-Ma'idah, table spread. Allah said, if I am to give you and it is leaf, I'm going to punish you. It was given to them and they disbelieved and they were destroyed. They were turned into monkeys and pigs. Prophet Isa was looking at them. They were crying. But later, three days later, they were utterly destroyed. The consequence of their disbelief and intransigence and arrogance. That is number one. Number two, the recitation, هل according to some reciters, it should be هل تستطيع. Okay, that is more of a technical interpretation than usual talking. Next ayah, the Qari has recited. Ita ce aya mai lamba ɗari da goma bakwai Kuma ita Al-Ma'ida duka-duka tana da aya ɗari da ashirin ne. Sauran mu aya uku mu kare ta, mu shiga sabuwar sura in Allah ya yarda. Allah ya ce, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الله أكبر وأنت على كل شيء شهيد Allah ya ce da annabi Isa kai ka ce da su su ce da kake Allah ne kai ne ya ce Allah ban faɗa ya wanke shi mun fassara wannan jiya to shine a nan ya ci gaba da cewa ma qultu lahum ya Allah ban gaya musu ba fa ni ban gaya musu ba illa ma amartani bihi sai abin da kai kace in gaya musu la ilaha illallah I did not tell them except that which you asked me to tell them I did a lie kaga ya wanke kanshi ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah cewa mai ku bautawa Allah ashe abinda aka ce ya gaya musu ku bautawa to menene bauta in aka tambaye ka menene concept na bauta wasu mutane sun dauka bauta kai sallah sau biyar kawai kai azumi a watan ramadan shi yasa kake gani suke muke cika masallaci da ramadan in ramadan ya wuce ka zuba kowa masallaci mutane sun zamanto muminan ramadan kawai a tuka mota akwai bauta Allah kuwa kana tuka cab yellow blue white black whatever akwai bauta ciki a cin abincinka akwai bauta a sa rigarka akwai bauta a shiga ban daki akwai bauta a kwanciya da matarka akwai bauta a tsattar da yau akwai bauta komai naka akwai bauta dan yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati me lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Quran chapter 6 verse 153 gaya musu da sallata da yanka da komai na Allah ne ashe kenan a wannan aya 151 chapter 6 ashe komai akwai bauta ciki ibnu taymiya yana cewa Allah ramshe shi ita bauta wata kalma ce wadda take ta hada komai da komai duk abin da Allah yake so bauta ne yanzu misali zobe an ce kar mu ce sa zobe sai a wannan ya tsade bauta ne in ka sa zobe a nan ka yi sako it's not sunnatic it is bid'atic it is transgressive kaga bauta ne annabi muhammad ya kan sa zobe a yatsa ta karshe ko kuma a nan preferably nan in ka sa a nan is okay in ka sa nan ka yi kuskure saboda bauta kake cin abinci karka ci da hannu hagu dan uwa kana taimaka mashi shaidan saboda bauta kake in za ka shiga ainihin restroom ka shiga da kafar hagu bauta kake karka tsuguna kana bahaya kana fitsari kana fuskantar alkibla ko da ke a cikin bukhari ya tabbata haka amma idan wurin a killace ne wai abin da nake cewa ma'anar bauta kenan to sai ce ni ya Allah ka ce in ce da su su bauta ma Allah ne abinda ka ce da ni kenan fa rabbi wa rabbakum Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ya Allah ni ina cikinsu ina halarce ni shaida ne cewa abin da ya kamata su yi kenan mala ya zo ka connect na internet ya zo beautiful amma falamma ne kunta tarraki ba alaihim ya Allah lokacin da tawaffaita me ma'anar ne ana kalmar tawaffa malamai suka ce yana ɗaukar ma'ana guda biyu asalin ne ka kashe shi ne tawfaita ne. amma bacci ma Allah ya kira shi tawaffa dan yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shike kashe rai lokacin bacci ashe baccinka is a minor death daga bacci kana iya tafiya major day ya kwanta gobe sa kwa shigawa kawai yau sau nawa aka yi wannan su da yawa countless incalculable ma'ana dai <clears throat> Allah ya ce falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim ya Allah lokacin da ne ka kashe babu ta suna cewa lokacin da ka daga ni sama an gane ko Allah ya daga shi shi yasa annabi Isa a aƙidar mu karka ce an kashe shi kiristaki ke cewa he was killed and crucified sai ka ga musulmi yana sa cross in ka sa cross ka yadda da cewa an kashe annabi isa shi yasa masu cewa ma 2015 AD AD is wrong it's a pathological mistake catastrophic mistake okay after death who died there ku gaya me ma'anar Eddie. after the death of all right who died you say after death who died tell me christ christ ina ya mutu din Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu Quran 4 verse 157 they have neither killed him nor crucified him kai ka ce ya mutu tana cewa after death su masu kalmar ad ba suna nufin after suna nufin anno domini it is roman expression anno domini in the year of our law haka suke nufi kai ka zo kana musulmi ba cdd ba saɗaɗa saboda karambani da kirinki da kwankwani ka shiga sharo ba shano in ji hausawa abinda ba kayan ka ba ka je ka dauko falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim ya Allah lokacin da ka dauke ni Allah kai ne shaida ni na gaya musu abin da kace ya wanke kai shi wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kai ne shahid ma'anan shahid al-hadir ya Allah kai halartacce ne kan kowane abu wannan ita ce aya ta 117 inda annabin Allah Isa ɗanna na Maryam Allah ya ƙara masa aminci ya wanke kanshi daga wannan mummunan magana malam sai aya ta gaba in إن تعذبهم wa in وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ita ce aya mai lamba 118 sai ce Allah in kai musu azaba bayan ka ne bayan ka ne Allah in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal hakim Allah in kai musu gafara kai ne al-aziz limana al-aziz mabawai buwaye gaggawa misali alhakim wani ma'abuta ilimi suna cewa yawanci allah ya yakan haɗa al'aziz alhakim a ƙwa'ani ɗari a ta'ashi saboda ne saboda mutum ya zama aziz yana da ƙarfin mulki in ba shi da hikima sai zalunci ko kuwa kuma in yana da hikima ma ba shi da bawa da mai ba da hikima ta sa to Allah shi ke da wannan combination ɗin Al-Aziz, the irresistible. Al-Hakim, the all-wise. Kalli wannan magana. Ya Allah in kai musu azaba bayan kai. Saboda Allah ba a tambaye shi don me yake kaza. yana ma wanda ya ga dama azaba Allah kar kai mana azaba ya Allah yana rahama ga wanda yake so Allah kai mana rahama ya rabbul alamin muna tawassuli albarkacin wannan wata saukar da rahama gare mu ya rabbul alamin kaga ya wanke shi Allah ya قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نعم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الفوز العظيم قال الله هذا ينفع الصادقين صدقه فجفا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه ita ce aya mai 119 آية ملمبا lamba 119 sura سورة, lamba 5 al-ma'ida Allah ya ce wannan ita ce ranar da za ta amfani masu gaskiya ko kuma gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su ka ji magana قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم طيب الكاذبون يا يا will be in trouble ita ce ranar da yau masu gaskiya za su ga amfanin gaskiya yan uwa masu girma mu kasance masu gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu wa kunu ma sadiqin a cikin sura mai lamba tara kuma cikin sahihul bukhari da muslim ku ji hadithin da hadithin dan mas'ud manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam alaikum bis sidq fa inna ya yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa yace ina umurtan ku da yin gaskiya fa saboda gaskiya kan kai mutum zuwa ga albir ita kuma albir is a gateway to the paradise sai ce mutum muddin yana gaskiya har ya zama gaskiya ta zama masa bajo sai Allah ce ku buɗe masa fayil sunan shi mai gaskiya la ilaha illallah ba ka so kafin ramadan ya wuce Allah ya ce da ke sunan ka mai gaskiya in Allah ya baka wannan confirmation it's okay ka gama da duniya Allah ya kana min as-sadiqin yana daga cikin rashin gaskiya ka je neman aure kai ma yarinya ƙarya ka je gana wallahi aniyaf nake ina da motoci guda uku kuma ƙarya ne baka da mota ko ɗaya ko ɗaya babu ƙarya ke Allah baya son haka wa kunu ma as-sadiqin you want to live above your means of livelihood you want to pretend you want to be pretentious don't pretend in your life be yourself be what you are live according to your legitimate earning in ka ce kana son kai karya ramin karya ƙwararre ne in ji masu magana kuma ko da hausa ka ji da kyau hausawa gaskiya ba ta da tura mutuna da shi gaskiya ɗaya ce amma karya fa in ce ya fi ƙarairayi kuma ba a cewa ya fi ga sai-sai ba a faɗa babu irin wannan hausar ko akwai ka taba ji ya fi gaskiya gaskiya babu gaskiya dai ce ga mata malam the truth is constant alhaqqu ablaju wal batilu lajlaju haka suka ce alhaqqu ablaj wal batil lajlaj saboda haka Allah ta'ala ya faɗa yake cewa yau ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar lahum allamu lil-milk ay lahum ay thabata lahum ya tabbata gare su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu khalidina fiya bai ce khaliduna ba khalidin mansubun biliya li'annahu hal والحال inda عند علماء hau. saboda ka suna masu dawama fiha a cikin da sai Allah ce abadan sai suka ce abadan tawkiru lil khuld ka san samun ni'ima daban zaman ni'ima shi kuma daban yanzu mutum yana so a ce shi ke da mulki amma ba so a ce mulkin ya kare to aljanna in ka samu ni'ima har abada babu kicewa shi yasa Allah ta'ala ke cewa khalidina fiha suna masu dawama a ciki abadan sai ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su Allah ya yarda da kai magana ta kare Allah ka yarda da mu wa radu an su ma sun yarda da shi ذلك الفوز العظيم imagine ثلاثة ذلك أي ذلك الشيء المذكور الموصوف لكم شيني الفوض ثم وصف bi بأنه عظيم wannan shine rabo wanda yake babba rabo katafare rabo gingime ne Allah shine al'azim amma kuma gashi ya kira wani abu ya ce da shi al'azim sai malamai suka ce idza wasafa Allah shay'a bil idham wa huwa al'azim fa innal idhama fawqa tasawwur mutasawwirin girman ya wuce tunaninka hmm. Allah ce wannan shine babbar rabu in Allah ya da kai ya baka zama magana ta kare struggle din mu shine Allah ya dada mu rayuwar nan mu fita daga gare ta mu shiga kabari Allah ya dada mu me muke ne shine struggle din duk abin da kake na neman abinci ka zo America ka je turai kaza struggle for survival ne kawai neman na koko da kosai ne menene in an samu fa ana ta ƙari hankali ya kwanta wani inda ya san in ya koma gida yana da ainihin bilin zai zauna america ba because back home duk inda allah ya je ka struggle ni mai kyau ka zama to mai gaskiya allah in ka aje gaskiya to akwai matsala اللهم اجعلنا من الصادقين سي آية تكرشي أجكم ونن سورة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير wannan ita ce aya ta 120 daidai kuma ita ce ƙarshen suratu al-ma'ida Allah ya ce lillahi mulku samawati wal mulkin sammai da kasai na Allah ne malaman balaga suna kiran wannan mai suna kiransa taqdim ma haquhu at lil hasr wal qasr domin suka ce takadirin shine mulku samawati wal lillah to ma sai fara gabatar da lillah saboda mai suka ce li tahsiril mulk ma'ana ba na kowa ba ne mulku samawati wal ardi lillah sai fara gabatar da cato na Allah ne kawai exclusively shi suke kira me inna taqdima ma haqquhu takhir yufid al-hasra wal qasr an gane ko duk abin da ya kamata a jinkirtar da shi sai aka gabatar da shi to wannan yana nufin takaitawa ne mulkin sammai da kasai na Allah ne menene mulki malamai suna mana bayanin tauhidin rububiyya ko ta Allah da me mulki na sun tambaye ku Allah kadai shike da mulki haka ne Allah kadai shike da mulki to amma kuma Allah ya ba wani mulki ya ba da mulki ga wanda yake so ko qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ashe yana bayarwa kenan dan ya ce tu'til mulka man tasha wa qala al malik utuni Allah ya ce sarki to sai malamai suka ce wannan mulki da Allah ka ji ya ce ya ba wani wannan aro ne kawai hakikanin mai mulki shine Allah saboda misali shugaban ghana ba shugaban najeriya shugaban najeriya ba shugaban ghana ba ne allahu akbar asante ne misali sarkin ashanti ba sarkin kano ba ne na kano ba na ashanti ba ne ashe mulkin naka yana da iyaka ka iya cewa amerika ba ta allah ba ce shi ya ce lahi mulku samawa walar wani sarki ke da irin wani ok ɗaya kenan na biyu sannan kai mulkin ka zai kare a ce sarki ya mutu shugaba ya kara tenuwa ɗin shi zai kuma re-election sai a fara campaign allah na campaign ne allahu akbar na biyu na uku kai abinda ka mallaka ba za ka iya amfani da shi yadda kake so ba sai yadda allah yake so inda kai musulmi ne karka ce this is my car zan yi abin ba za ka yi abin da kake so ci ka ɗauki 'yan mata karuwai da giya in dai kana da imani ba za ka yi haka ba ashe abin da ka mallaka <clears throat> is controlled by the almighty tun malamai suka ce idan ana maganar mulki na ubangiji kai karka sa baki kyale shi kawai shi ne buwaye shi ne gagarar misali saboda haka yi ce lillahi mulkus samawati walar to mulkin sammai da ƙasa ta Allah ce kila ka ce ok sama da ƙasa to tsakiya ba sai ce wa mafihin magana ta ƙare don ma karfe su mutu ita ce wa mafihin da abin da ke cikin su gaba ɗaya duk na Allah ne anta tamliku ma biyadika wa ana la amlikuhu وأنت تم وأنا أملك ما بيدي وأنت لا تملكه أما الله تعالى ملك كل شيء wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa kuma shi wanda irin lamiri nan munfasil wa huwa ala kulli shay'in qadir ai wa huwa ala kulli shay sai aka gabatar da ainihin wato kowane abu ɗin. akan koma menene qadiru yani mausufin bil Allah allanihaiya Allah shi ne abun sifatawa da iko wanda babu iyaka kai taka kudura din tana da iyaka kana da ƙarfi za ka tsufa you will depreciate you will break down ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يقلون ashe kudurarka ba ta da iyaka sannan kudurarka it's acquired samu kai da ka cito sai kai karfi a shi saboda ka cito ka samu kudura shi Allah cin to yayi kuma sannan akan komai shi yasa wani kwanaki yake cewa wai wai yana tambaya ta malam menene Allah bai iya ba na ce wallahi ban san shi ban sani kai sai ka faɗan ka wai shi yana sai ya kawo ilimi sai ya kawo jahilci sai ce zalunci Allah bai iya ba ce look at you are very foolish kalmar bai iya ba ba a kawo Allah na ce yanzu misali shugaban kasa a garin ku zai iya zuwa ya tuka cap ko ba zai iya ba president ya tuka taxi inda ya iya tuki ba zai iya ba amma matsayinsa ne karka ce ai ba zai iya tuki ba nan ba matsayinsa ba ne wannan ai it's above that Allah baya zalunci shi ya halicci mai kyau ya halicci mara kyau domin ku gane liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat so karka taba tambaya mai Allah bai iya ba wannan rashin ladabi labudda an nakuna muta'addibina ma'a Allah rabbil alamin This marks the end of this chapter. That is chapter number 5, containing 120 verses and ayats with a lot of ordinances, explanations, because it's a Medina Surah. It ends by saying, To Allah belongs the power of the heaven and the earth. Power, dominion, and that which in them وهو and he is omnipotent. He is all powerful on everything. It tells you Allah's power is boundless, is limitless, and his power is a crushing power. If you disobey him, he stands in ambush for you. Don't feel because you have the power, because of your money, your political opportunity, you begin to misrule. Or oh, you harm your family, you harm your neighbors. You remember Allah has more power on top of you. This summarizes the message of this very chapter. Surah Al-Malam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين أنتم تمترون wannan sura suranta suratul an'am ita ce sura mai lamba ta shida al-fatiha al ita ce sura mai lamba shida tana da ayoyi guda biyar ba kamar ma'ida ba ta fi ma'ida da a sur aya nawa kenan in to yi you quick assignment an am 165 ma'ida 120 a difference of madalla ita kuma wannan sura tana da kalmomi guda dubu uku da hamsin da biyar tana da haruffa letters dubu goma sha biyu da arba'amiya that is dari hudu kenan da goma sha takwas kuma makiya ce tana daga cikin asaba'u tiwal dogaye guda bakwai wato ita wannan sura min as-suwar allati mihwaruha hawla aqida wa usul iman an gane ko وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن الصور المدنية التي سبق الحديث عنها كالبقرة وآل إمران والنساء والمائدة yawanci tana magana kan aƙida ne da kuma fundamentals na musulunci saɓanin surori na madina da suke magana kan tashri'at ta fara da gode wa Allah irin su malam ka gaya mana surori waɗanda suka fara da alhamdulillah fara da fatiha ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaje na farko kenan malamai suka ce akwai hikima da ta sa Allah ke fara da alhamdulillah akwai surori za ku ji malam zai karanto mana su wajen guda biyar da suka fara da alhamdulillah wannan tana cikin su mun ji ta farko ko al-fatiha ta biyu fa الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ita ce wannan ta biyu al'an'am ita ma ta fara تأكو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة قوم شاتكوس سورة الكافي إلى تهدو الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبئي سيكون تبيع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله يزيد في الخلق ما يشاء waɗannan surori guda biyar duk Allah ya fara da yi ma kansu kirari buwaye gagara misali kawo mana ainihin cikinsu ka kawo guda ɗaya kawai wadda kuma ta kulle da alhamdulillah suratul yaqatin suratul safat سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون نعم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير التكبير الحمد لله ما لم suna شيء the greatest prayer ever to be offered is to say alhamdulillah Allah if you are living in good life good life you know what good life beautiful cars, good houses, beautiful women, you marry. Okay. Mm-hmm. Is the love is beautiful? Say Alhamdulillah. Alhamdulillah. You say Alhamdulillah nafsi ana? No. من أنت المسكين أنت؟ من أنت؟ الحمد لله رب العالمين. حكى إما كان تكيم وعلى كتير الحمد لله على كل حال. Alhamdulillah, on any situation I find myself in. saboda muhimmancin godewa Allah ibn Abbas na cewa Allah ya fara da hamdala ya kuma kulle da hamdala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sura ta shida kenan aya ta Allah ya ce alhamdu me yasa ya ce al suka ce alif wal lam listighraqi jami'il mahami duk wata hamdala da akayi yi to ta Allah ce shi sai ce al karka ce lil ma'rifa ne a'a suka ce alif wal lam lil istighraq it is inclusive duk wata godiya to ta Allah ce to Allah sai ce allazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa sai ce khalaqa yan uwa menene me ma'ana halitta me ma'ana khalaqa shaykhin malamin mu Muhammadu Salihu Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi yana cewa in ka ce khalaqa alkhalqu huwa al-ijadu min al'adam bringing something from nothingness to somethingness so to say from nonentity to entity something that was not in existence now it is in existence yanzu barin tambaye ya halatta da larabci in ce khalaqan najjar al-kursiyya ana as'alukum ya jama'a zan ce khalaqan najjar al-kursiyya kafinta ya halicci kujera ana fada ana fada amma ya cikin da tauhidi to amma malamai suka ce eh ya halatta ka cewa ne halitta dan ya ce fa tabarakallahu ahsanul the best of creators okay ashe ashe kuma salita ke dan ya ce ahsanul khaliqin to idan ka ce khalaqan najjarul kursiyya kafinta ya halicci kujera sai mu ce to tsaya ita kujeran nan da me aka yi ta daga bishiyar daga icce waye bishiyar wane ne ya bishiya wa ya saukar da ruwa bishiya ta sha kun karanta ilimin biology ko kuma botany kun san photosynthesis photosynthesis the production of the food by the plants wane ne ya halitta ma ainihin bishiya dama ta karɓo abinci wane ne ya ba kafinta ability ya yi sassaƙa ashe ultimately mai halitta ne Allah ne kawai shikenan kawai <coughs> shi ne suka ce alkhalqu huwa al min al to gobe ta fita ga Allah wanda ya halicci sama da ƙasa sannan ce waje ala zulumati wan sannan Allah ya halicci duhu da kuma haske nan ya ce zulumat sai ka ce duhunnai jam'in duhu ya kuma halicci haske ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan kafirai ya adilon mana suna daidaitawa mana suna daidaita gumakansu da Allah shine ya ba suna adalci ba ne suna daidaita Allah da wasu shine ya adilon anan al'adal huna yusawuna bainal makhluqat wal khaliq a wannan wuri za mu fahimci hikimar ubangiji Allah ya ce komai ya yi guda nawa ne bibbiyu bibbiyu haka ne kawo aya din wa min kulli in wa min kulli shay'in na zawjayn la'allakum tadhakkarun chapter 51 verse number 48 49 sake kawo subhanal khalaqal wajha kullaha مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سورة ياسين verse number 36 sannan ka sake kawo mana wa khalaqnakum azwaja wa azwaja suratu naba verse number 8 in ka tara su da ire-iren su suna gaya maka wani abu ne cewa duk abin da ka sani Allah ya bibbiyu bibbiyu bibbiyu saboda hikima ai kun ji ya karatu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum min rabbil mubin suratul Allah ya ce komai da ka sani mun yi biyu biyu biyu biyu rago tinkiya kaga ba biyu rago ina matarsa toron agwagwa matarsa agwagwa aure bunsuru akuya idan ka ɗauki doki namijin doki ya sunan shi ingarma a ƙasar hausa doki na da suna akwai hurde hurde akwai ɗan filinge <laughs> akwai kuma ainihin akawal waɗanda ake ji da su well fed to namijin doki ya suna matarsa godiya kaga halakka na sauje la'allakun tabakkaro maciji namiji da matarsa to hatta idan ka shiga ilimin biology ko science atom what is atom is the smallest particle that exists in the space Do you know that atom can be broken into smaller units? Proton, electron, and neutron. Proton is positively charged. Already. Electron is negatively charged. Neutron, neutron. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Idan ka shiga ilimin geology akwai aure. Akwai dutse wani iri. Metamorphic sedimentary da kuma mai igneous aure ne in ka kalli haske akwai opposite ga shi ya faɗa mujallar zulmatu wa nur haske kishiyar duhu sama kishiyar ƙasa sama ita ce kamar namiji ƙasa kamar mace ce ka duba yadda sama ke ba da ruwa ƙasa sai ta zuƙa ta kumbura haka miji shi ma saman matansa a sado su ta aure ruwansa ya zubo allahu akbar matar ta karba ta yi ciki cikin ta kumbura ita ma ƙasa ita kumbura ai فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي cikin shine rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij shi yasa Allah yace wa khalaq yace wallahu ambatakum min al-ard nabata da mu da vegetable kingdom an hada mu guda almamlakan nabatiya abinda nake cewa anan ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun hatta ruwan teku akwai ruwan dadi akwai ruwan gishiri ba haka bane wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha 'adbun faratun wa hadha rujat waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura sura mai lamba 25 a cikin sura mai lamba 50 da bai ce me مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان hmm. if you want to test it da Allah ka hau ainihin teku wata ran daga Kano na tafi kudancin Nigeria rivers Port Harcourt akwai Atlantic Sea saboda haka sai na hau teku wallahi malam sai na ɗibi ruwan ina sawa a baki na ce Allahu akbar sadaqallahu alazim salty amma kuma ga ruwan tekun ga su sai su haɗu kuma sai su rabu bainahuma barzakhun la yabghiyan waye wannan kayan waye wannan aikin to kai ji tsoron sa ka bauta masa ka sha'awar haduwa da shi ka rike addininsa da kyau a duk inda kake makai mai ƴaƴanka tarbiyya kan wannan addini you got to train the children on this aqidah wherever you happen to be because Allah earns everything wannan muna kiransa the sex theory sex theory komai Allah ya bibiyu to kaga ita wannan sura sai ta fara da wannan din dan ce, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawat the opposite wal ard ja'ala adh-dhulumat wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah duk da haka kuma duk da haka kafirai suna yin shirka da hujja qarara to sai ka gode ma Allah da kai baka cikin kafirai din aya ta gaba Allah ta'ala ce me هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين kalli wannan magana huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman inda thumma antum Allah ce Allah ne wanda ya halitto ku min tinin daga laka bahaushe yakan ce laka yakan ce taɓo yakan ce ƙasa yakan ce yungu to amma ne kawai أنا أقول لك أن أنا صرت بيكو غالبا نحو اللغة العربية الله يأتي من طيب من أتئلتي أنا من أنا هو تنادى five functions ومن يتكير هل هي من تبعيضية أو هي من أن أو هي من ابتدائية أو أن بيانية wace irin ce ya jama'a dan ya ce huwa allazi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya yi ku min tin daga ƙasa min din nan wace iri ce domin ka duba min takan zo saboda bayani ko misali Allah ta'ala yana cewa mai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un. wa rahmatul mu'minin min lil bayani anan dan karka ce wani bangare ne maganin da ba ta baidiya bane bayani ne to min bayani yake min kan zo saboda causality saboda dalili dalilin muka yi kaza min ajli zalika katabna saboda haka muka rubuta kaga min ta dalili ce wannan min kuma kan zo tana nufin part of ita ce tabi'idiyya ومن أهل الكتاب من يتعلق بدينار يؤدي إليه cikinsu akwai kuma min asliya wanda ke nuna origin ɗinka ita ce wani Allah ya halitto ku min tinin daga ƙasa sai ka sake komawa aya mai lamba hamsin da biyar a cikin sautu taha ya ce ai ƙasa kenan wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra min yace fiha tahyawun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun kenan min anan mun samu kashi na hudu akwai kuma min ibtida'iyya سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ابتدائية تنا جاء مكة إن تفيت تفارني wannan yana da matukar muhimmanci a tafsiri kamar da muku bayanin ni'ima jiya a mataki guda goma malamai sun rubuce rubuce akai har na baku misal littafi na al'imamu dama gani kowa ya mallaki littafin wallahi na je madina ina neman littafin na zagaye bookshop da yawa ba samu a madina na je makka na nema to sai muka tashi ne da abokanai daga ainihin makka muka tafi jidda Allah ya taimake mu a wata unguwa hayu tauba maktabatu kifi I can't forget that experience very nice experience suna shiga cikin night suka ce a ah, alkitab mutawaffir indana lakin raji'una ba'da khatin malayin da ka san an bani dala mara iyaka domin shi almajiri ba kuɗi dame shi ba ba shi littafi kayan aiki kai bincike kai research littafin da mana mallake shi sunan shi alwujuhu wan nadha'ir na al'imamu dama khali sai ce da kai idan Allah ya ce fitina fitina tana zuwa a ma'ana goma sha kaza ta zo a kaza a kaza a kaza ni'ima ni'ima kan zo a ma'ana guda goma mun faɗa jiya ai duk mun kawo su to min ta kan zo a ma'anoni daban Allah shi ne wanda ya halitto ku min tinin daga daga laka kuma ina so ku sani each and every human being is made of two parts كل إنسان مكون من جانبين متلازمين متشابكين متداخلين kowane mutum na da bangare yana da bangaren ƙasa da bangaren ruhi Allah ya faɗi wannan misali a chapter number 38 suratu Dawud suratu Sad kenan aya 70 zuwa 71 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طيب طيب طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين zan yi mutum daga ƙasa kuma in na busa masa rai kenan kowane mutum yana da bangare na ƙasa muna kiran wannan material part of man ok sannan kuma kana da ruhi ana kiransa spiritual part to ashe kana da bangare guda biyu bangaren ƙasa shike bukatar ci shike bukatar sha shike mutuwa amma bangaren ruhi yana nan permanently idan mutum ya mutu iroyinsa na da kyau sai je illiyi Allah ka samu da ci in ya lalace sai je sijji Allah ka kiyashe mu so da you struggle for the spirit wani malami na cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi at'abta nafsaka fima fi khusranu fastakmil على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان da ruhi kake mutum ba da jiki ba to amma nan Allah yana gaya mana asalin mu ne Allah shine ya halicce ku min tinin kuma abin da zaka sha mamaki anan da yace khalaqakum da musulmi da kafiri da dan budi da waye duk mun shigo cikin khalaqakum din nan thumma qada ajalan sannan kuma sai Allah ya hukunta muku ajali ma'ana Allah ya hukunta muku ajali da za ku bar wannan duniya shine ajalan kuma sai ce ajalan bin nakira bai ce sun maƙadal ajala ba ya nuna maka cewa kowa ajalinsa daban lokacin mutuwata kila daban naka daban amma ajalin daina na kullu nafsin za'iqatul kuma sannan mutuwan nan baka san inda zaka mutu ba jiya malam ya karanto mana ayoyin nan na karshen suratu al-luqman suratul luqman وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان آية من لما تلاتين دهولو تسيتي أينهن ثم قضى أجلا سنة الله سي أجل أجل لو كتموت وباب ونيسي توما كما سيتي وأجل مسمى عنده أكون أجلي كما سبيشال ينا نغورنسا تاشين قيام يتشي عنده shi kadai sani well ila likita ce da ke well ina ganin wannan mara lafiya well oh, i'm sorry can survive it likita kawai zai gaya maka alamu za a mutu amma wa ajalin musamman indahu fa alkiyama wai santa inna Allah indahu ilmu sa'a ya mace ajali guda biyu to ashe mu dinnan muna fuskantar ajali guda biyu ajali na kusa mutuwa wanda ne ke gaban mu yanzu ajali da duk za mu haɗu gaba ɗaya yawon kiyama almautu ya ummuna والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مصيرنا ليحكم بيننا كله Wai وي ya ummuna. the day encompasses all of us وَالْقَبْرُ يَضُمُّنَا The graves swallows all of us. يَضُمُّنَا وَالْقِيَامَةُ تَجْمَعُنَا The day of Qiyamah congregate all of us. The day of the greatest of congregate. وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُنَا Our return is back to Allah. لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا And it's gonna judge amongst us. ‘Yan uwa masu girma, wannan wuri da Allah ta'ala ce da mu هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مصمم عنده أكون أجلي أورنسا سنما يفاركما ثم أنتم تمترون أما كلي كما كنا جايه كنا مسو الله بما مسو يا الله بما مسو بما مسو to amma ka gane musu iri biyu ne ai wanda ya ci dukiyar maraya ko kamar ya ce kiyama ba za ta tsaya ba أرأيت الذي يكذب بالجنسية فذلك الذي wanda ke cin dukiyar mara da often kai crush him in often you take his wealth you break him down because of your power Allah ce wannan bai san kiyama za ta tsaya ashe idan mutum yana aikin sabo yana jin daɗin sabo is as good as yana ma shakkan ubangiji thumma antum tamtarun sannan kuna shakka ne Allah ba ma shakka ya Allah in mun yi aiki wanda yake ba daidai ba Allah ka rufa mana asiri ka sa mu gyara akwai sauran lokaci ko aya ta gaba وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون wannan ita ce aya ta uku daidai a cikin wannan sura ta shida al'an'am Allah na ci gaba da bayanin shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne wahuwa wahuwa wahuwa don mu ƙara sanin shi wahuwa Allahu fi samawati wa filar Allah shi ne Allahu ma'anan Allahu al-ma'aluhu Alma'aluhu maaluhu ai al-ma'bud wanda ake bauta masa a sama shi Allah ne ana bauta masa a sama a ƙasa ma ana bauta masa kuma ya alama sirrakum wa jaharakum ya san abin da ke ɓoye naku abin da kuka ɓoye ya sani wa jaharakum ai wa ya'lam wannan wata mai ce nan na ɗalban arabiya يعلم سركم وجهركم واو ميجي شنن واو الاطر واو انتنا دما وجن غدان وجن غداي بير ايتما كو شيدا واو المعيه واو العطف واو القسم واو الحال واو المصاحبه واو ونتكي انا كده conjunctional tana hada maka abu biyu ne domin nan Allah ta'ala yake cewa ya'lamu sirrakum wa ai wa ya ya'lamu me jaharakum sai aka cire ya ya'lamu din aka kawo wawun to malaman arabiya suna cewa al-aqafu lil mughayara me wannan ke nufi al-aslu fil atf al mughayara wai shi atafi asalinsa diversity idan ka ce akala zaidun الطعام والموز كنا الموز غير الطعام والطعام غير الموز قولكوا شنو مغايرة أي سكت دي إنك سام أطفي أكو بمبنشي كنا شرب الطالب الماء والشاي الشاي شيء والماء شيء صور الأطف للمغايرة يعني هذا غير هذا كنا أفهمتم؟ شيء يسألني يتيمين wa ya'lamu sirrakum wa jaharakum as-sirru shay wal jahru shay kaga nan ma ya ƙara tabbatar maka da komai guda biyu ne sirri da kuma jihari tunda Allah ya san abin da muka yi cikin sirri to kamar da hankali Allah ka rufe asirin kar ka yadda ka kulla kofa ka je ka sabi Allah domin ya sani sawa'un duk ɗaya ne gun ubangiji wanda ya bayyana zance da wanda ya ɓoye to aka dole mutum mai da hankali idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب wai dan ka zama kai kadai a wani lokaci kuka ce ai babu kowa a'a ka ci gaba da cewa alayya raqib akwai raqib akwai raqib kar ka yi tsammani abin da ka boye ba ka so gani ya boye gabarin Allah shi yasa akwai wata addu'a da wani malami yayi ina so ku haddace wannan addu'a yana cewa a cikin waka wa munna alaina yawma yankashifu al-ghita bi satri khatayana wa mahwi al-jara'im wa munna alaina ya Allah kai mana baiwa yawma yankashifu al-ghita ranar da asiri zai zama exposed yau matubulas shi ne ke cewa wa munna alaina yau ma yanka shifin ghita bi satri khatayana kurakurum Allah kurfi wa mahawil jara'imi our criminalities should be overlooked ya Allah it's a powerful spirit wa munna alaina يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله يجي ويعلم سركم يعلم سركم وجهركم يا سن أبنديك قويناكو وجهركم ويعلم ما تكسبون kuma ya san abin da kuke tsirfanta tsururi shi ne taksibun tsirfanta ko ka ce abin da kuke aikatawa ma'anan na da ma'ana guda biyu ko ka ce ma tabi'idiyya ce ala ko ka ce ma mausuliyya ko ka ce ma mai ne eh, masdariya aina idan ka dauka mausuliyya ne wato wa ya'lamu alladhi taksibuna kenan kuma مصدرية wa ya'lamu kasbakum يا ya أبن duk the meaning of this powerful verse is that it is Allah that is worshipped in the heaven and earth and he knows your secrets sirrakum things hidden wajaharakum and your open affairs what is hidden and what is open to Allah is the same وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ Your deeds, your activities are all known by Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana gaya maka wato sanin ubangiji ba shi da iyaka inda sauran lokaci mu ƙarisa malam وما تأتيهم من آية من آيات تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين wannan ita ce aya ta hudu sura mai lamba shida Allah ta'ala yake cewa azza wa jal wa ma ta'atihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha aish muridi ce kaga kafiran nan babu wata aya da zata zo musu min ayati rabbihim daga cikin ayoyi da yawa wato Allah yana da ayoyi da yawa aya ɗaya in ta zo musu out of many ayat sai kaga sun kawo da kai sun ki Allah na da aya iri iri malamai suka ce akwai al-ayatul makru'a the signs the ayat that can be read shi kuna ji na karantawa akwai kuma ayoyi kawai sai dai ka kalle su kawai ka kalle su kawai ko ka san kai ma kanka aya ne a matsayin ka na mutum kayan da ke aya ne kwarai kuwa menene wannan farce ko farce da Allah wani lokaci yake girma yake girma yake fitowa ka sani ok let me yi an assignment da Allah ka hana idanun bacci don kaga lokacin da yake girma ba zai yi Allahu akbar babban magana babban magana idan ka je gun baba ya aske ma gashin kai inda za ka fasa kanka ba za ka inda gashin yake ba gana da fitowa daga yana ke zuwa oh Allah is great ya sanya maka ainihin abin da biology suke kira test birds you know test birds a harshen ka akwai abin da in ka sa sai harshe gaya maka wannan fa shiri ne a oh, wannan siga ne wannan tsami ne wannan ɗaci ne daban tsoro malam ka fito da harshen ka nuna mana mana la ilaha illallah to da haka yani aya ce fa Allah ya ce ku kalli raƙumi mana afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat ku kalli raƙumi mana raƙumi is wonderful raƙumi iri biyu ne wanda na sani akwai buktu akwai iram buktu shine mai tozo guda biyu yana da tanki guda biyu a bayan shi ya raba kwaya ɗaya amma raƙumi ya Allah yana da juriya zai daɗe bai sha ruwa ba kuma bai damu ba ka je ƙasar mu ƙasar hausa misali ka tashi daga nijar in za ka tafi irin su agadas ka da rayi hamada ka ganda raƙumi yake ai kun san wanda suke jan raƙuma ko to sai a yanka ragumin a soke shi a fasa bayan a sharuwan kuma a cikin hamada yana da shock absorber a kafarsa yadda kasan mota mai spring yana iya bouncing ba zai nutse ba wai ba ragun wannan kudin idan ka je siberia a rasha inda suke da yawan sanyi sai allah ya musu wata dabba kuma ita kuma kamar ana kiranta reindeer ka je yankin kasar eskimo mana iya in ka ɗauki randiya ka kai ƙasar hamada sai ta mutu in ka kira kuma can sai ya mutu kowa ya zauna inda ya aje that is aya mace ta yi ciki kalli inda ke fito sai ka yi mamaki ya aka yi haka la ilaha illallah shi ne sun masabila ya sarahu Allah ya bashi sauki wajen fitowa zuwa gari aya ce yau da gobe da kana girma kana girma kana girma sai a zuwa neme ka a rasa aya ah, ce idan ka je kabari ka ga mutane ba mai magana ga sunan still very quiet nobody talks aya ah, ce aya ah, ce wallahi to shi ne Allah ta'ala ke cewa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya da za ta zo musu out of many signs until they turn away from them shi mumini baya kawo ayar in ya gani sai imani there are many many many uncountable incalculable numerous ayat of Allah Allah's ayats are many being created is a, is a big sign you see a lady you love her you marry her is a sign you cohabit together you produce children these are signs of Allah subhanahu wa ta'ala, out of many signs. So the unbelievers turn away from Allah's signs. But a truly believing believer, a practically practicing believer, the more he sees the signs, the more the iman is increased. وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها إيش؟ موردين. Say ayah تجبا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم الله تعالى يقول فقد تبس حقيقة سنكرية سنكرية gaskiya لو كنت تظن zo فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون جالس جالس da sannu labari ko kuma sakamakon abin da suke isgilanci zai su idan Allah ya wannan magana kaga abin tsoro ne ko wani mutum zai ci a ah, kai min kaza you will see kuma ka sai fi ka karfi hausawa suka ce faɗan da ya fi karfin ka mai da shi wasa ka ce da Allah ya haƙuri na tuba ko kuwa mutum dan wanka ba to Allah ta'ala na cewa lallai za su ga sakamakon kareta wasu to lokaci yayi yana ganin sai mu tsaya nan mun sami akwai tamboyi kuma akwai tsokaci kuma akwai neman taimako ba a da'awa na sha faɗa ba sai da da'awa yan uwa masu girma mun kwana aya ta biyar a cikin sura ta shida abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure Allah ka yafe mana Allah shafe kuskuren ya kawo daidai yasa sa a cikin zakatanmu ya sa ƙur'ani cece mu ya ba mu arzikin karanta ƙur'ani yadda Allah yake so ya sa ya zamanto kowace kalma ta ƙur'ani Allah ya ɗaga darajar mu da ita Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai duk inda arziki yake Allah kai hannun musulmi ya rabbal alamin to baya ga yan uwa musulmi na ba ku tambaya jiya ba ku ba da amsa ba ko mun ce tambayoyin ku kawo a rubuce don mu je mu bincika na tambaya jiya nake cewa idan mutum ya zo yatar an riga an yi sallar gawa shin zai je kabarin ne ya yi sallah ko kudai an yafe masa to shikenan ku dai rubuto tambayoyin yanzu bari mai da hankali kan neman taimako irin so in yi amfani da abin da na gani a ghana a gane aka koya min wannan don gane gidana ne don ƙasa ta ce garin musulmi ne yan uwa ne masoya ne sun yi wani abin da ni na ɗauke shi na kai nigeria na aiwatar kuma ya aiki an ƙara wa'azi sai wani malamin ce to ni ba wa'azi ba ne zan yi ni ba kuɗi zan nema kuma ya ce muna da aiki kaza da kaza da kaza wa zai mana kaza wa zai mana kaza kowa ya ce sai mu to in ku sai mu ne dole sai kun bayar to wannan magana na ji daɗin ta kwarai da gaske to wannan ne nake so in sake jaddada muku amma a lokacin shi cewa yi duk wanda ya san ya fi ƙarfin gana cd kaza to ya bayar to ni ba na so in ɓaro muku kun san akwai malam mai barota kuna son barota to shi kenan to ayi kokari a bayar kuma Allah ya hore mana mana arziki in ya samu ka bayar kuma Allah ya karba ya yarda da abin da muka yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa na mu zana suna ne ga shi malam Suleiman ai sun gaba rubutawa ba ta haba na dai mun da da zuta Hello Suleiman assalamu alaikum tambaya na dangane da karatu baba Alhaji ne ya rubuta akan السماوات وفي الارض يعرف ويعرف موجود سكن عين هذا النجم في سورة الزهر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله دون الله جماعة عاشنا سولة نعم معنى التي ورفعتها آية نسوة الحمد لله ai duk sako ɗaya ne karanta ta al'ami Allah ta'ala ce وهو الذي وهو الذي في السماء إله Allah shi ne wanda yake a sama shi Allah ne ma'anan Allah wanda ake bauta musu a ƙasa ma Allah ne mhm. wawon hakimul alim shi ne gwani masani ta cikin ina kenan wannan wannan ta cikin wata sura kenan ta cikin zukhru Sannan ta wannan fa huwa Allahu fi samawati wa fil ard Allah shine abin bauta a sama ƙasa. so duk sakon dai ne ma'ana dai Allah shi shine abinda ake jaddadawa shi ne ila ma'ana ila al-ma'alu wanda yake la ilaha illa huwa ma'ana kalmar shahada tana aiki a wurin saboda haka Allah shi ake bautawa kara bauta ma kowa sannan kuma kun sani yan uwa masu girma wato kalmar da da ita ake shiga musulunci ita ce ne la ilaha illa tana da condition guda takwas ko ka faɗi la ilaha illallah without these conditions Allah ba zai karba ba ya kamata kowa ya san su a ba zan faɗa yanzu ba <laughs> a je a yi bincike na nakan so ninga ba da research ne algaba ta malam la ilaha illallah tana da condition guda takwas these conditions have to be there even if you say without knowing the conditions it cannot benefit you what are these conditions la ilaha illallah but the ayah you heard they talk about that Allah is the only object of worship in the heaven as well as in the sky. I mean, in the, in the earth. So only Allah is to be worshipped. Don't join Allah with other thing to be worshipped. You got to worship Him exclusively. So the two verses are talking about Tawheed, purity of Ibadah, monotheism. That is the message. But La ilaha illallah has eight conditions. Eight, eight, eight, eight. If somebody can volunteer to go and look for the conditions, tomorrow we're going to hear otherwise I will see them tomorrow inshallah ta'ala amma aje a binciko su ko ka samu ne madalla wanda ya kashe kanshi he who he who kills himself do we offer prayer on somebody that killed himself can we any answer yes may answer mecece answer wanda ya kashe kanshi tambayar kenan ko eh, to za a iya mai sallah eh, eh, ai na yi tambaya ne ce ina amsa ka yi ko ne to bismillah bismillah bismillah ka mana amsa a ci gaba da neman taimako da Allah a ci gaba da neman taimako ya cikin karmin da bincike da na yi مساكين الشيخ اوكي فقد ورد في الحديث الجامع الصغير الجامع الصغير أنه قال أن رجلا كتل نفسه بالحديد فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صلوا على صلوا على صاحبه لكن lakin lakin ulama da'fu al-hadith da malumma sun ce kamar kunga hadisi da ifi mai rauni ne mai rauni ne sannan kuma wasu da suka ce suke da ra'ayin kamar misali bai a masa sallah sun dangane da hadisin da ke cikin muktasar sai bukhari da shek albani ya kawo cikin littafinsa hadisi na namba dubu biyu da dari eh, da dari uku da arba'in da daya shafi na saba'in da biyar yana cewa wa man katara nafsahu bi shay'in wa fi riwayatin bi hadidatin fi duniya usiba bihi yawm al-qiyamati fi nar jahannam to suna cewa kamar daiwa a masa sallah amma bincike na ya nuna cewa kamar mafi yawancin malumma sun dace kamar an masa sallah saboda abin da ya yi ba kafirci ne yana cin kaba'ir ne eh, kuma game da cewa kamar abin da ya sa eh, saboda eh, da zari'a ne annabi ya ce kuma su sallah to annabi yana son ya discourage watan ya discourage mutane game da kisan kai kamar allah na tuba in ya duba psychologically yana fahimtar kama ai ka duba na yau da ya kamata a ce annabi saboda sabar masayinsa ya min sallah amma sai ya bari wasu wani kasa da shi da bai da daraja ya mai sallah to ina jin barakallahu fikum wannan ita ce amsar da muke abin da malamai suka ce duk wanda ya kashe kai shi duk wanda ya kashe kai shi Allah ya kashe to in dai ba ya ce haka din ya yi daidai ba ne to ya halatta haram to za a mai sallah amma banda manyan mutum banda limami ne banda masu mutunci a bari ne kawai tsaye area boys tsaye jigaye jigaye shi ne sun ɗaya ɗaukan amarya haka ƙahiyar su amma limami hafi da ƙudurin sallah ce kawai ɗan takifi ɗan ta da ƙudurin sallah saboda sallar tsariya amma in ya ce ya halatta kaga ya halatta haram in that case to ba za a kai sallah domin ya zama kafin kafiri ke wannan ita ce amsa Allah ya samu da tambaya na biyu ina ji ya fito daga ɗan wani wato Usman Yakubu Mato usman yaqub wato yana kusa Assalamu alaikum wa alaikum eh, Malam tambaya na cikin karatun da ke kai cewa da suka bani Isra'ila suka nemi annabi Isa. Eh, A saukan musu manna, wasu Ma'ida. Eh, musu ma'ida. to ka zo ka yi bayani cewa nasi ya zo kamar an saukar kuma da suka ki kuma an mai da waɗansu bai da da adadu to tambaya na ne shin mana bani isra'il su biyu kenan kamar da su birrai da ganin wani wuri kuma da ashabin sabt suka saba ma annabi musa su mamar da su da shi tambaya na ta shi ba da ya fanki tambaya Allah ya taimake da da amsa ku da dai ku samun da ce wato su banu Isra'il wato sun dade ne suna ma Allah ta wurin kai sun dade suna ciji da kai sosai Allah ya ce ku yi sauki ce kada ku yi ku musu shi yasa daga lokaci zuwa lokaci ake halakar da su ai ba ma wannan lokaci da kadai ko an yi musu ma abin da ya wuce a mai da su birrai a mai da su misali a nato abin da za mu su magana to yi sun daɗe suna nuna ba Allah ta wurin fere da kuma zuwan annabi Muhammad sai to wancan azabar sai Allah ya dakatar da ita in ba haka ba da waɗanda za su zama fitai a wannan jama'a Allah ya sanar da Allah kuwa to albarkacin Allah ce wa ma ka illa rahmatul lil mun aiko ka as a source of mercy in ba haka ba rai da alatu a yau suna gidan saboda menene ake da ba a yi aiki menene mutanen farko da suke da ba a yi aiki na yau ma har ma an ƙara mutum zai hau jirgin sama can kololo sama kuma ya sha giya ana yi a hau jirgin ruwa gaban ruwa bayan ruwa ikon Allah kawai amma kuma ana sana cikin amma Allah bai hankali ci ku inna yi baka labin so inda a lokacin baya ne da sai da na fata ga the question is um, the people of the prophet Isa asked Allah for a kind of food called al-ma'idah and Allah said I'm going to give it to you but if you disbelieve me I am going to crush you down and actually according to scholars they were destroyed now he is asking, were they the only people that received this kind of uh, annihilated kind of punishment? I said, no. Across history, a lot of them got it. From time of uh, Isa, Musa, and the Jews used to be intransigent, arrogant, you know, stiff-necked. So they used to be punished from time to time. And I am saying, in today's modern time, if not for the coming of Muhammad, Allah said in Quran chapter number 21, verse 107, Allah says, We have sent you but as a source of mercy. If not because of that, the kind of punishment given to the people previously would have been given us. But Allah said, Do it. I am going to meet you at my appointed hour, appointed time. You see somebody entered heavenly in the high sky. Yet disobeying Allah. People on the face of water committed every act of disobedience. Yet Allah tolerates them, telling them, we are going to do one thing. This tells you Allah is tolerant, extraordinary, tolerant. So mun gode ma Allah saboda albarkacin aiko Annabi Muhammad. Allah ya samu dace a ah, tambayar da ba karamtar lauru ina jin an ansa na farko na mutawakkil da ya tambaya akan a iya yi wa mutum wanda ya kashe kansa sallah bayan ya ansa wannan ah, kuma an ansa wannan na bawan Allah dan wani sai tambaya na uku shi kuma abin da yake so sani ya halatta ko ya dace ko daidai ne kamar da kuke karatun alkur'ani na jama'a a rarraba wannan na rike da bakara wannan na rike da suratul nisa'i wannan na rike da a raba ne a takaice ya halatta a yi haka a karanta alkur'ani da gaskiya ya danganta ga me yasa mutane suka yi haka ko idan akwai wasu mutane wasu sun ɗauka da wani ya sai mota ko ya sai gida ko ya samu mulki sai ce da Allah a karanta ga Qur'ani su to ai mu ne da muke yi a ba mu kungila a ba su kungila kai ka karanta kaza kaza to wannan an buɗe kofar ci da ake bisa wannan ba ne in dai ana nufin a rarraba ne a ba da kuɗi wani ma zai je rike kuɗi wani ma wallahi ba karanta zai ba kawai in yi buɗe ƙwa'an da alaikum na kare wallahi in aka bude irin wannan kofa an bude kofar al'aklu bitti amma idan muka ce to ai misali wannan masallaci na mu da yan kasa muna son gina husutu ba mu da amma muna so mu karanta qur'ani mu saki qur'ani a matsayin tawassuli zuwa ga Allah sai muka ce to shikenan duk kowa ya zo kai a baka baka kai kaza da wannan niyya ya hawa tunda ba shigo da sibbu da ci da ake mun karanta ne da zimmar mu yi tawassuli da wannan domin Allah ya amsa amma kuma kada kowa ya daga murya ban an ce ba a so ka daga mu wani Qur'ani kowa ya su mana ne wanda suka suka mai da kansu they are constituted celebrated Quranic recitals for money shi ne ke shawar amma ne za karanta da wannan niyan kowa ya samu ladan za a kare lokaci kaza da ka'ida duk zuciya ta tsarkaka ba dan riya ba to muna fata wannan ba zai kasance laifi ba insha Allah ta'ala Allah kuma ya dace da ku amin sai tambaya na gaba ba ta riya mutu amma na rike tambayar nasa a isha kalmakan lagu irin daraja da Allah ya yi wa annabi Isa a yi kira shi ruhun lahi to mahaifiyarsa wace irin daraja ne take shi Allah ya mata baiwa ai ai daraja kenan ta haife shi daraja kenan kar ka kara kar ka rage he wants to know prophet Isa Jesus Christ was so honored by Allah to the point of being called Spirit of Allah. He wants to know what is the status of his mother Mary such that she bore you, she conceived you. And my answer is that the status, the daraja, the position is that Allah has chosen her to conceive him in a miraculous way. That is the daraja for her. Yeah, Allah. akwai ina jin malamin da ya wannan tambaya sunan da ya ba da ke ba amma ya san shi ne wannan tambaya sai tambaya na gaba shi kuma tambaya kan makalla mutum ne yake azumi da rana gajiya aka sai ta yi barci to a barci sai mafarki wanda mafarkin a aka kwanta mani ya ce yaya matsayin azumin sa ba abin da ya a azumi idan mutum ya yi barci ya yi mafarki kuma mani ya fita a zai sai amma zai je wanka safari during the day, the month of Ramadan, had a wet dream, call it weight drill, ejaculation through sleep. His fasting is intact, it's not vitiated. All he needs to do is to go and take ritual, but but the fasting is intact. Allah. a ah, ina ko wanda ya rubuta sunansa bai ji na karanta ba to wannan iya wanda ne yana nake kiyan saboda ba ta ya mutu in kuma babu sai muhammadu lami tambaya wani ya tambaya wani tambaye malin last week malin wazi na malin zai muna ya ce na na hadija da manzo Allah akwai 15 years tsakanin su sai malin ya ga ya yi bayani eh wai malin ya yi ya shi shi ya wani ya yi bamu inda za a samu reference ya su ma su yana tambaya ne kuma karanta ya ko ba ya cikin nan cewa na ce annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yawanci ta daukata suna a kadon karanta cewa an ta girme shi da shekara goma sha biyu yanzu tana shekara arba'in 4 ita kuma tana 2525 wannan shi ne abin da duk muka sani amma in dai kana karatu kullum dai kana research kana bincike za ka gane cewa eh ga kaza ga kaza ga kaza bincike ya tabbatar ba haka ba ne duka duka ana ganin shekara uku ne wa ya faɗo wannan magana al-imamul hakim abu abdullahi naisa buri amma shi wanda ke cewa ko ina zai samu sun a kai kuma sai wuce ina ka samu dalilin cewa ta shi shekara ashirin kai kamata a tambaye ka yi. kai ne ya kamata a tambaye ka ina ka samu wannan <laughs> ba kai da aka baka ilimi da kuma ba to amma tun da tambaya ce to ka ji amsa bincike ya tabbatar a ba haka ba ne ko bai ga wannan ma malamin sun yi su bayanai da wasu ka wuce wannan ina fata an gane ko yawa sun faɗi dalilai ma biological suka ce yawanci mace idan shekara a gari haihuwar ta kan yi ƙasa ba ka bari amma ta haifi ya guda bakwai kila ka ce wallahu ala kulli shekara ma yana yana tsari yana da ka'ida kaga matar annabi zakariya at the age of 98 ta haihu ya ta haihu 98 shi kuma zakariya was 125 <laughs> ito amma nan is a special arrangement Allah ce wa aslahna lahu zawjan mun gyara masa matarsa an mata kare kanci <laughs> an mata kare kanci ka gane ko amma wannan in this case ba fa haka ba so da na Khadija Allah ya ƙara wuce da I'll explain you can actually do it. she She was not older by 25 years, roughly just three years, according to scholars. And this is more scholarly due to the proofs. If you ask me the proof, I'm going to ask you, can you tell me the proof? What is in you? Just, just grow up and have Indeed, maybe you can open your mind a lot, you'll come across a lot of beneficial knowledge, you. والله أعلم خلاص Assalamu alaikum wa cikin karatun da muka yi inda annabi Isa ke cin ubangiji alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik shi kai mana bayanin cewa Allah ba kamar mu bane da mutum za ka yi ka ce ka san ke Allah in ka duba wuri kamar sun abin nan da theory of literature interpretation and analysis ba ka ganin cewa da Allah expression da Allah ya use cikin alkur'ani ya use ne saboda mu mutane mu ke da nafsi don mu kara fahimtar cewa yana communicate da nuna irin halin da annabi isa zai kasance ranar tashin zoma. in terms of tafsiri mun iya mu riga wannan as a dialogue da yake zai kasance mutum ubangiji amma yana kusantar da ma'anar ga mu don mu wannan fahimtar ce mai kyau sai dai muna da ka'ida a wajen tafsiri malamai suna da abin da suke kira dilalatul lafs lafasin nan mai Allah ya ce nafs tun da ya ce nafs kaka je nesa da wannan an interpretation dole sai ka kuma zuwa da asalin lafasin ɗaya na biyu malamai sun kasu man gida uku wajen wannan interpretation wasu suka ce ya Allah kai ka san abin da ya buya ni ban sani ba akwai abin da suka ce abin da ake nufi idan ka sauko zuwa ga bayanin da kai kai ma magana ka isa kama ɗaya ce amma originally dole ka koma zuwa ga ainihin exact wordings da Qur'an shi suke kira dilalatul lafzi wai lafazin nan me yake cewa to an gane ko saboda haka Allah ni kaga san abin da ke raina ni ma san abin da ke ranka annabi isa ya tabbatar ma Allah yana da nafs kuma Allah ya kai isa mai saka ce nafsu bai faɗa Allah ya tabbatar da wannan magana so ba san bari ku sai ai Allah ba shi da nafsu sai bayan Allah ya faɗa Allah ya faɗa kuskure ne in ya faɗa ka ce zaka ce ba faɗa ai ba ka da ilimi amma babu da ita ce Allah ya tabbatar ma kansa amma ya yi ce ba sani ba shi na faɗa ce ya yi da ubangiji ba sani ba amma na yi imani tun da ya riga ya faɗa kar shiga cikin trouble saboda in na kore to ina wa Allah gyara kenan to kuma zaka faɗa cikin halaka ba ka da ilimin da zaka yi masa gyara amma babu da ita ce eh ana nufin cewa kawai a nuna mana ga abin da ake ai da fata ka fahimci so magana ke sa kuma da ita Allah fi hayyakum Allah khalas intaha na zai tabbaya ke da insha Allah sai kuma da akwai tambaya sai mu rubuta ga allah ba ma da ina jin zai fi samun lokacin ya je gida yin nazari sosai a kan su samu cikakkun bayani saboda ga a nan za ka ga tambaya samu a gurguje ake yin su ka a shirye muke mu tambayoyi ya so da zai tafi za mu ba shi tafi gida da su Allah kai mu gobe sai a zo a yi mana cikakken bayanin insha Allah to za mu ba limamin na ahalin sunna na uku malam na eh, musan hadisai nawa to ai ban ga ala mutane don't seem to be Allah ban ga alamar encouragement ba ne mutum ɗaya ne ke wannan magana ni na da kwaɗayi ne kafin na tattara kana da koma gida na da kwaɗayi ne a ce musamman ne sai guda talatin amma mutum ɗaya ke magana mun samu na mu samu ga mutum mun samu hadisi duka duka na wani shi wannan hadisin wallahi wata addu'a ce da ba ku da yake son kwanda ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya ji wani mutum a tahiyya yana addu'a sai ce Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya amsa haso ina so ku ga wannan addu'a kuma za ku yi sai da wani amma kun guda biyu na baya the previous two hadisi hadisin nan imamu abu dawud ya fito da shi da al'imamu da sa'i kuma hadisi ne sahi annabi ya ji wani mutum yana cewa السمك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم النبي قد غفر قد غفر قد غفر 3 تايمز الله اكبر الله يغفر تمام ان كيوانا انت الله يغفر تمام هذا الزهور كيوانا انت ونسال الله العافيه ko sarkin garin sun ce an yafe ba you feel good ba Allah da kashi kullum muna faɗa cikin matsala da kafin ta kanci a ga mata masarara suna yawo da ina kwaɗayi a ce wannan majalisin kafin majalisin tafsirin mu ya da tabar masa ku rike ku karanta أسألك اللهم يا الله يا الله الأحد الصمد الصمد الذي لم يلد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنبي أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم That's صوص أو داوت نصائي ستاتس صحيح موسى ما ديسي قرأوك يا رجل أمان والله سبحان الله أمان أبدا كبير الله أكبر هذا سجيشن دبيلا حديث من أكيد نعم تفسير ومتيج ومبالي Beautiful. Beautiful. Beautiful. Uh, I'm not.